اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna talata ko muna litinin ne yau muna litinin ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da yau muna tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila cikin garin kano a cikin wannan wata na ramadan mai albarka muke karanta ƙur'ani don neman lada da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da roƙon Allah ya azurta mu aiki da shi a jiya muna dai cikin suratun baha a jiya mun tsaya kan ayata 98 yau za mu tsora kan ayata 99 wani dan uwa ya rubuto tambaya da ta shafi karatun jiya maganar cewa wato ainihin arba'ina laila annabi musa da ya tafi miƙaci wato kwana talatin maka ce <clears throat> da ya je asuwaki sababin haka aka kara mashi kwana goma ya zama ya yi arba'ina laila kwana arba'in kenan shi tambayar da yake wai kwanakin suna da wata suna da wata fa'ida ne ai eh, malam ina son ƙarin bayani game da kwana arba'in wato da suka zo a cikin alkur'ani mai girma Shi shine arba'ina laila ni dai nan da muke bi da tafsirin ibn kasir an gaya mana ne cikin abubuwa nabi musa da aka umarce shi yi ya tafi ya yi kaki wato je gana da ubangijinsa a cikin kwana za shi kwana talatin sannan ya gana da shi to da ya je ɗin kuma abinda ya faru ya faru aka ƙara mashi kwana goma ya eh, wannan kwanaki a matsayin umarni ga Allah kuma ya je ya karɓo wannan saƙo da aka ba shi a taura da kuma samun daman magana da ubangiji kai tsaye wannan shi muka sami bayani dai alkur'ani abinda aka yi kenan amma cewa rana kwanaki arba'in ɗin suna da wani tasiri ko ta fa'ida ko kuma kai ma yanzu za ka kwashi kwana arba'in ka ce kai ta wata ibada ko azumi ko ka kaurace ma mutane babu wannan wancan alabi musa ka umarta a duk abin da za mu na ibada muna koyo ne karkashin koyar manzo sallallahu alaihi wasallam ba abin musa alaihi wasallam ya yi ko annabi nuhu waɗannan manzanni ba duk abin da za mu na ibada za mu yi ne yadda manzo ya kula mana yadda da shi aka ce mu koyi su abin aka ce mu imani da su da abinda ya shafe su na sako da bayani alkur'ani da ya babu mai imani da wannan amma a ce da wasu kwana arba'in zai kai ma za ka je ka ware ka wani abu ni ban san wani abu a kan wannan ba wallahu fa'alam na'am karanto mana alaran a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا نعم الله ملوك تيتي كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق kamar haka muke baka labarin wato ƙisoshi na abinda wato min an ba'i maƙar sabak na labarai da suka gabata na annabawa kamar haka muke baka wato labari na gashi mun jiyo labarin annabi Musa can baya mun ji na annabawa daban-daban shi shine na Allah ce kazalika na kusa alayka min amba'i ma qad sabaq haka nan muke baka kissoshi da labarai na abinda labaran ababen da suka gabata wa qad atainaka min ladunna dhikra hakika mun baka tabbato shine alqur'ani a matsayin saƙo da baiwa da ni'ima da aka yi ma manzo min laduna daga gare mu man arada anhu wanda duk ya bijire mu shi alqur'ani wa innahu yahmil yawm alqiyamati wizra lalle zai dauke nauyi na zunubi ranar alqiyama a karan kai shi kenan tunda ya bijire ma qur'ani khalidina fihi kuma zai dawwama cikin wannan zunubin wasa alahum yawmal qiyamati himla wato rana alkiyama su wanda duk suka bijire ma qur'ani suka fantare masa bayan za su dawwama cikin zunubi to ya munana wato wannan kaya na nauyi na zunubi da suka dauka ai wasa alahum yawmal qiyamati himlan himlan shine nauyin kayan zunubi din sa'a ya munana lahum yawmal qiyamati arana ranar alkiyama nauyi na zunubi ya girmama a gare su tunda nauyi ne duk wanda ya bijire ma Qur'ani kowa ya san makomarsa Qur'ani an saukar da shi dan a karanta ai aiki da shi ai tabbaka shi a rayuwa wanda ya bijire mai ya mutu a haka makomar shi ita ce wuta Allah ka tsare mu ibn kasir yake cewa wato Allah madaukaki na faɗa ma manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qassasna alayka khabara Musa وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع كذلك نقص عليك الأخبار الماضية وما وقعت من غير زيادة ولا نقص yace kamar yadda muka baka kissa ta Musa labarinsa da abin da ya gudana tsakaninsa da Fir'auna da rindunarsa a duk ake ma nabi bayanin wannan kissa ba zamaninsa aka yi fir'auna ba da musa amma aka Allah di ya ba shi labari mu ma muka karanta to sai ya ce kazalika na kusa alaika al'akhbar al haka nan muke baka labarai na kisoshi wanda suka gabata amma waƙanin min gairi ziyadatin kamar yadda suka auku labaran ba kari wala nafsin kuma babu rai yadda abin ya faru haka ake ba annabi labari na adawa samudawa annabi ibrahim da mutanansa duk annabi lutu da mutanensa annabi nuhu gwagwarmayar da ya sha duk aka ba annabi wannan labari me yasa dan a masa cewa dan ya sani cewa duk abin da zai faru a gare shi na ƙalubale da kafiran zamaninsa abin da za su yi masa ya haƙuri kafinsa ga wasu manzannin su ma sun game da irin wannan ƙalubalen sai Allah ya ce wa qad atayna kamil ladunna zikra haƙiƙa mun ba mu ambato na musamman mun ba ka ambato na musamman daga gare mu wa huwa alqur'anul karim shi alqur'ani mai girma allazi la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid cikin suratul fusilat kenan Allah yake shi qur'ani la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi aliya ba ta zuwa ta gaba gare shi wala min khalfihi haka nan ta bayan sama ba ta zuwa tanzilun saukakke ne min hakimin hamid daga mai hikima abin yabo sha yabo Allah madaukake kenan kuma qur'ani wannan magana ta Allah cewa an kare shi gaba da baya Allah ya tsara qur'ani inda aka saukar da shi har yau ba wanda yake ya kara komai a cikin sa ko ya rage ka duba dai alaran momi an zo ana darasi haraki wasali in alaran ma ya manta sai an tana mashi wuri kaza ba a sa wasali ba wuri kaza a wani harafi. duka Allah ya ba su san haddace su rike saboda yadda Allah ya tsara Qur'ani tanzilan ko min hakimin hamid wannan Qur'ani in uwa da Allah ya saukar ashe ba fa an saukar mana shine kawai dan makaranta ba kamar siyori, kamar littattafai kawai wanda ake karanta yanzu na tarihi ka karanta don ɗebe kewa don ɗebe rashin daɗin zama ƙur'ani shi ba haka yake ba a'a ƙur'ani saukar da shi akwai hikima shi ne a karanta shi a yi aiki da shi wannan shi ne ya muke bukata mu canza tsarinmu na rayuwa mu daina ɗaukar musulunci kamar kawai al'ada ne lada shi ne abin da ka tashi wuri ana yi shikenan kai ma ka tashi haka na tashi a arewacin najeriya don musulmi ne ana sallah ana azumi shikenan ina yin waɗannan ba tare da abin da ke cikinsu ba ana sallah ba ta hana ka ƙarya ba ana sallah ba ta hana ka cin amana ba ana sallah ba ta hana ka yaudara ba ba ta hana ka duk waɗannan abubuwa sallar ka ce wannan sallar ce ta al'ada kawai ka tashi inda ake shi kenan wannan shine. ne irin mutanen nan da dai aka yi musu aka musu su mutanen lebanon palestine kan kaso su su algeria su tunisia musulmi ne garuruwa ne na musulmi kasashe na musulmi amma sai musulunci ya zama kawai suna a aikace sai ka gana fama da yawa musulmi ne a waɗannan garuruwa amma sai ya zama cewa abinda suke su musulmin babu tasirin musulunci al'adunsu irin al'adu na turawa turawa na faransa kasashen da faransa ta rena turawa na ingila inda ingilan ta rena turawa na rashi inda haka dai wannan ya kamata mu aje yan uwa qur'ani an sauka mana shine dan mu karanta shi mai aiki da shi ga abinda Allah ya ce wa man a'rada anhu wanda dai ya bijire ma qur'ani ai kazzaba bihi wa a'rada anhu eh wa a'rada an ittiba'ihi amran wa talaban wanda ya bijire ma ƙur'ani ta wajen koya ƙaryata ƙur'anin ko kuma ya bijire masa ta wajen ƙin bin aikin umarninsa ne ya yi koya bari inda ake nema ya yi baya yi aka ce bari ya ci bari wata huda bin ghairihi mutum ya rika neman shari'a a wani wurin wato wani qur'ani eh tsarin rayuwarka da wani wayewarka ka ɗauka ba cikin qur'ani za a same ta ba wannan rayuwar ta duniyar nan gani kake su turawa da su ne teknoloji ke hannunsu da kimiyya da fasaha to kamar ma su ne za su tsara mana rayuwa ga ƙur'ani a gabanka komai amma bayaninsa to wannan ya ce shi ne bijire ma ƙur'ani fa inna laha ya wa yahdihi ila sawa'il jahim duk wanda ya juya ma ƙur'ani baya ya bijire masa baya aiki da hannunsa da umarninsa to lallai wannan ya bace wato fa inna allaha yudilluhu Allah zai kwatar da shi sannan wa yahdihi ila sawa'i jahim ya shiryar da shi zuwa tsakiyar jahannama eh wutar jahim dan zai ta aiki ne irin aikin da zai kai shi wuta ba abin da zai raba ka aiki na sako da aikin kafirci da na munafunci sai imani da aiki da qur'ani ka zama kana ayyuka na kware bayan imani yadda ƙur'ani yake ta zuwa da wannan kaga sai yake gaya mana shi yasa sai Allah ya ce man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra duk wanda ya kankare ma Qur'ani ya bijire masa ko lalle zai zo da nauyin zunubin sa gobe kiyama himlu al-himlu asalin kalma ce ta irin kayan rakumi wanda ake mashi lobi a tsora mashi yana ta yashe ke ce ma himlu ba'ir wanda da aka sauke kaya ne dukiya mai yawa in ya ɗauko kaya irin wannan saboda raƙumi yana ɗauka kaya da yawa to haka bawa zai ɗauki nauyin zunubinsa irin imili wato tawaga tawaga irki-irki irki zo da shi gobe kiyama inda ya fantare ma ƙur'ani wata Allah yake cewa wa man yakfur bihi in al-wato wa man yakfur min al-ahzabi wan naru maw'iduhu wanda duk ƙungiyoyi na kafirci da suka kafirce ma Qur'ani Allah ya ce fannaru mau'idu wannan kungiyoyin irin su makoman su ne mau'idu wato wuta ita ce alkawari kawai abin da ke gaban su wuta za su shiga Allah ka tsare mu kungiyar Yahudawa kungiyar Kiristoci kungiyar eh, wanda suke yan wato gaba ɗaya ma ba su da Allah ba addinan nan daban-daban yau da suna nan ba iyaka dukkan su wuta za su je Wahaza hadha amun fi kulli man ballagha fil qur'an man ballagha min al arabi wal ajami ahlul kitab wa wannan kira ne da aka yan uwa gaba ɗaya ya shafi wato wanda duk ƙur'ani ya isan mashi sakon ya je mashi bai karɓe shi ba bai imani da shi ba larabawa ne ko ajamawa irin mu ko ahlul kitabi ne da ma wasu su kakkaf da su ake domin Allah cewa yi li'unzira kun bihi wa man bala domin an maku gargadi da shi ku larabawa da kuke gabana wa man balaga da kuma wanda qur'ani ya isa mashi kamar mu yanzu qur'ani ya iso mana saƙon musulunci ya zo to dukkan ma ana mana gargadi da mu nisanci saba ma Allah kenan saboda haka ƴan uwa ayan nan tana da abin turgici mai yawan gaske in dai mun ƙur'ani sai an karanta shi an fahimce an aiki da shi da yawa yadda musulmi suke suke hannun riga da aiki da ƙur'ani duk ta ɓangarori daban-daban bangaren ƙa'ida bangaren ibada bangaren mu'amala zamantakewa shari'a duk za ga ƙur'ani bijire mashi yau ya zama ruwan dare Allah ka tsaye mu saboda haka akwai buƙatar mu shi ƙur'ani wa kullu man balaghahu al-qur'an huwa nadhirun lahu wa duk wanda qur'ani ya isa masa sakon sa ya isa gare shi to fa ya zama shi ake magargadi ومن اتبعه هدي ومن خالفه رضى عنه ضل وشقي fi الدنيا duk wanda ya bi qur'ani to hudiya Allah wato za a shiga da shi wannan haka ne zaka ga duk wanda ya kure ki qur'ani yana karanta shi yana fahimta shi yana aiki da shi to Allah ko zai shiga da shi a komai a bangare na duk wanda ake rayuwa na aqidar shi za ta kyau ibadar shi za ta kyau mu'amalar shi da bayi za ta kyau zaka ga ba ruwan shi da zalunci na hakka hakokin al'umma shi yasa wanda duk ya karanta qur'ani ya bi shi to zai sami shiriya wanda kuma ya saba ma qur'ani ya bijire mashi zalla wannan kuma zai fita wa shaqiya zai tabe fi duniya anan duniya sannan wannan rumu ilhu yawmal qiyamah wuta kuma ta zama ita ce makomarsa alkawarin da aka yi mai kenan saboda gashi nan abin da muka ji alhaza kala man arada anhu fa innahu yahmilu yawm alqiyamati khalidi khalidina fihi wasu da wama zaka ce fihi ba wai fiha ba cikin shi zunubin da suka kwasa ɗin yan zunubin ne zai kai su wuta da kuma an je wutar shi kenan za a dawama dan an bijire ma qur'ani yasa yan uwa mu dawo rike ƙur'ani mu kar mu yadda wannan yayin boko ɗin da ake yi ba ce kara karanta boko ba ilimi ne na sana'a eh wanda za a yi don yara su sami abin yi sami sana'a amma kar ka ɗauka boko kaɗai shi ne za ka sa a gaba ba ƙur'ani ba sunna ba sanin ayyuka na magabata wannan halaka ce za ka halaka 'ya'yanka kuma gobe sababin su kai ma ka ɗanɗana kuɗa ka Allah madaukaki yake cewa wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla wato ainihin ya munana wannan kaya mai nauyin zunubi za su ɗauka gobe alkiyama bi isal himlu kenan hamluhu himluhu ko wa eh wuzuran ko wancan wuzuran shine ai wuzuran shine kan zunubi shine wuzur himlu ko kuskuren baki ne eh inda aka ce fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wuzran yana ce himlan wuzran shine al-zambu kinan wal ism eh al-himlu kuma nauyin kayan shi zunubi din aya ta bi kenan na mai Allah ya ce yawma ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما بارك الله فيك الله madaukake ce يوم ينفخ في السور وكرانك wata ranar ce wanda وكرانك يامه ranar da za su zo wanda suka bijire ma ƙur'ani za su ɗauko zunubin su kaya kaya ta wani rana ce yau mai yunfaku fi sori ranar da za a yi busa a cikin ƙaho busa ta biyu kenan wana da mujirmi na yau mai izin zurƙa mu tashi mujirmai kafirai kenan a wannan rana zurƙan idanunsu suna wato jajaye jajawur eh Allah ya ce ya takhafatuna bainahum in labistum illa ashara sai su rika raɗa tsakaninsu su su mujirmai ɗin wanda za a zo ranar an busa an zo da su ga nauyin zunubi idanu ya ya jawur kamar bula saboda abin da ke su na azaba ya kafa tuna bai sai su riƙa raɗa su illa bistin illa ashara ai ba mu zauna ba ba ku zauna ba ba mu zauna ba a wannan duniyar ko a kabari sai 'yan kwanaki guda goma kawai Allah ya ce na hannu alamu zima ya kulu mu ne muka fi sanin abin da suke faɗi izi ya kulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yau ma, domin wato izi ya kulu amsaluhum wanda ya fi su hankali a cikinsu shi yana cewa wato ainihin illa bisum illa yawma ba ku zauna ba sai faɗan kwana kwana ne yini ɗaya ne kawai su wawayen za su ce ai duk ma daɗewa da muke bai fi kwana goma ba to mai hankali hankali cikin zai ce ai ba a kai goma ba bai fi ni ɗaya ba wannan ayo yan uwa su ma duk bayani ne na kiyama yana daga cikin abin da yau eh imani da ranar kiyama da abin da zai faru ranar kiyama yake karanci a cikin zukatan bayi amma rashin yadda da tashin kiyama da abin da zai faru shine zai sa mutum ya shantake ya taka tokara yana ɓaramɓarama yana shirme domin yana jin kamar ba wata rana da za a tashi wasu Allah yake cewa ranar da za a yi busa ya zo a cikin hadisi wato ainihin hadisi ya inganta hadisi abu farera annahu wato yake cewa annahu karnun azimu wani wani kaho ne mai girma a jairatu minhum a da qadri samawati girman shi da'irar shi kamar sama da ƙasa nan haka ƙahon yake yin faku fihi israfilu alaihi salam wato israfilu shine zai busa a cikin ƙahon har ma ya zo a wani hadisin cewa kaifa an amu wa sahibul ƙarni ƙari adil taqmal qarna wa hatta jabhatuhu wato wa hana jabhatuhu ke cewa wayaya zan yi cewa kamar ina cikin wata ni'ima da jin daɗi taya ma bayan mala'ikan da zai busa ƙafo ya riga ya ƙafan a bakinsa ya ma kuya jira kawai yake lokaci a bashi umarni ana tashin kiyama ba makawa tana nan za ta zo shi wanda zai busa ainihin ta farko da kuma na biyu to shi na farkon ne da zai daɗa mace ya riga ya ma kama ƙafan ya ma kuya ya busawa zai yi jiran umarni kawai yake ya ce wantaba an yi uzana lahu yana jira ne kawai a bashi umarni ya rasulallah kaifa na qul qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakili ala allah ala allah wannan hadisin ya gabata a can cikin suratul an'am ƙarin bayani akan tahrijin sa hadisi ne bai da matsala wato sai sahabai suka ce to ya za mu ce ya rasulallah tun da gashi mai busa ma ya riga ya kama ƙaho jira kawai yake ta nabi ya ce ku rika cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna hasbunallahu wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna Allah hasbunallahu Allah ya isa mana ko eh hasbunallahu wa ni'mal wakil eh wato ni'mal wakil ya wato ya ainihin ya wato ya wadata eh, ni'mal wakil madalla ko hmm. madalla da Allah ya zama shine wakilin bawa Allah shine wakilin ka nan kamori alallahi tawakkalna ga Allah muka dogara ana ka dogara da Allah rayuwarka kaka dogara da wani wanda ba zai iya maka komai ba idan mun bi Allah mun bi dokokin mun dogara da shi wannan rana sai ta zo mana da kyau Allah ya ce wa na mujrimina yawma idhin zurqa za mu tashi mujrimai kafirai kenan a wannan ranar idanunsu sun yi jawur zarq shine kala irin ta kore idan mutum ya shiga yanayi na wahala idan shi yakan yi kamar bula wani lokaci yi jawur saboda azaba saboda wahala to shine Allah ya ce mujrimai a wannan ranar idanunsu za mu tashe su idanunsu sun yi jawur kenan a wannan lokacin yanayi ne mara daɗi waninsu daga cikinsu sai ya ce wato ainihin a lokacin wato ya ta kafa tuna bainahu sai su rika raɗa tsakaninsu lokacin raɗa da ba ta da amfani Na ya kamata ku rika raɗa ya za mu bi Allah ya za mu daina ayyukan saƙo ya za mu bi manzo ya za mu bi ƙwar'ani ku rika raɗa kuna tattaunawa kuna mitin yadda za a bi Allah da manzo ba a can ba waccan raɗa ta can da kuskus ba ta da wani amfani ta nadama ce ya ta kafa tuna bainahum inda bistum illa ashara azaba ɗai yawa a ta tashin kiyama kafin fa aje a shiga wutar kenan za su gamu da wannan sai su duka wannan tattaunawa ai ba mu ai rayuwar nan ta duniya wato fidarin duniya wato zaman su na gidan duniya kenan لقد كان لبثكم ayyamin ayamin wani أيام An zaman da زمان لكم wannan duniyan wasu 'yan kwanaki ne kaɗan guda goma kwanakin ko kuma ma makamantansu daga nan sai Allah ya ce masu ahanu a'alam bai ma ya kulu Allah ba mu labari ya ce mu muka fi sanin abin da suke faɗi suke faɗi ɗin ai halu tana wato bai na duk ganawa da suke yi ranar da gana ba ta da wani amfani ranar tashin kiyama nadama a wani ranar ba ta da amfani yanzu za a yi ta nadama duk nan wai maganar ba su daɗe ba kenan rashin wasu suna ne masu na hujja ce ko balle su yi aiki na gari kenan ko to haka ne ba su daɗan ba wani ya yi shekara hamsin wani ma ya fara furfura iri na wani ya yi saba'in wani ya yi tamanin wani ya yi talatin waɗannan shekarun gaba ɗaya sai su ga wato kamar kwana goma suka yi ana ma cikin wannan Allah sai ba mu labari ai da kamil shine idh yaqulu ɗari tariqatan wanda ya fi su hankali cikakken hankali a cikinsu, su sai ce illa bisum illa yau ma. taunawa da suke tsakanin su ai ba kuma zauna ba sai yan kwana kwana ɗaya tak kwana ɗaya ba abin da kuka yi wato ainihin likasari muddaci duniya fi anfusihim yawmal ma'ad saboda ƙarancin rayuwar duniya in an gwada su da rayuwar lahira rayuwar lahira ta dindindin ce yan uwa in an gwada ta saboda mai la'antar duniya kullaha wa in ta takarrarat awqatuha wa ayyamu ha wa ayyamuha ta an ka hayan mun wahid wannan rayuwar duniya da muke yan uwa ko da kwanakin suna maimaituwa ko a jiya ba jiya yau kuma yau ba ta maimaitu ba ya ce ko da kwanakin suna maimaituwa sannan ranaku na maimaituwa sa'o'i suna maimaituwa ga wata ma yana maimaituwa ko ramadan duk wannan maimaituwa da yake ta yi a kan mu ya ce ka an na hayo mu wahi ba ɗayan sun an gwada su da rana irin ta lahira kamar yini ɗaya ne ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة يسا كافر الله wato rayuwa da suka a nan duniya gobe kiyama in sun ji su kafirai kenan inda a duniya ba su tsina na komai ba saboda haka sai su ga rayuwar kaɗan ce kuma kamar uzuri suke so su bayar ai mu kwanakin da muka yi kaɗan ne to so kuke a ƙara muku in kun za ku yi abin arziki din kafirci yan uwa Allah mu wato mu yi addu'a Allah ya tsare mu da kafirci wa kana gharaduhum fi zalika wato darku qiyamil hujjati alaihim bi asr al mudda wasu kewar su tun kuɗe su nuna kamar yanzu fa su tun da yan kwanaki ne kaɗan shi yasa kamar suna da hujja kenan ba su komai ba ina ai ba haka bane ko yasa Allah mu dauke cewa yau mu taqumu sa'atu duk usumul mujrimu ma su ghayra sa'a ranar da kiyama za ta tsaya a ranar mujirmai kafirai za ta rantsi yi kusumul mujirmuna e eh, ma su gaira sa'a ta rantsi mu fa ba mu zauna a duniyan nan ba sai abinda bai wuce sa'a ba ru sa'a har rantsuwa za su yi Allah ya ce zalika kanu ufakun. haka nan wato su kai suka sarrafa da rayuwarsu a nan duniya ba su daidai ba da kama ka za su sarrafa da wato maganar su mara amfani ko a nan duniya sun ɓata lokaci ba su bi Allah ba ba su yi imani da shi ba ba su yi manzo ba su yi imani da shi ba su yadda da ƙur'ani ba su yake da shi ba ga tasrifi kina a rayuwa a banza to haka kuma can za su yi tasrifin magana su kiran tsaran tsana banza mu ba mu daɗe ba a duniya ba mu fi sa'a toran tsaran tsan na me za a da da ku ne yanzu ku yi shekaru masu yawa kuma hakan ne sa'a suka yi koko sun yi kwanaki ko sun shekaru ɗan shekaru suka yi ko ba yahuda yana fata ma shekara dubu ba ya san mutuwa amma duk wannan shekarun an suka je su gamu da azabar lahira sai su ga kamar ba komai ba ne Allah ya ce wa qala allazina utul ilma wani imana da laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba Allah ya ce waɗannan da aka ba su ilimi da imani tare ilimi da imani ga imani sannan sun ilimi don rayuwa ta ilimi kenan a nan duniya idan Allah da manzo da su ce laqad labistum fi kitabillah hakika kun zauna a duniyan nan wato abin da yake cikin littafin Allah laul mahfuz abin da aka rubuta ma kowa wato abin da zai na rayuwa haka kuka yi ila yawmil ba'si har zuwa wannan rana ta tashi da aka tafi ba lahul mahfuz na rubuta mana ba kowa kuma a cikin iyayenmu da an rubuta mana kwanakin da za mu yi a duniya ranar mutuwa da kowa da inda da an rubuta mana to bayan da suka yi imani suka yi ilimi sai su ba su amsa ko ko rantse ba ku zauna ba sai sa'a ce ina ai kowa ba a rage mai ba daga abin da aka rubuta mai lawan mafus zai yi na shekaru shekara ashirin za ka yi goma za ka yi talatin hamsin sittin saba'in ɗari kowa an rubuta ko ba a rage mashi ba kuna ganewa ruwa wannan duk ne na alqur'ani da yake fa haza yawmul ba'si wannan ranar tashi ce wacce kuke musunta a duniya ba ana gaya muku ba kuna cewa ina ba wani tashi da za in an mutu shikenan eh wa bai furikuna illa dahar kawai zamani ne mun gama zamanin mu zamanin ya kashe mu shikenan ba wani magana za a tashi to sai a ce musu wannan ce ranar da kuke musu nan walakin nakum kuntum la ta'lamun dai lallai ku mutane ne da kuka sance ba kwa sani cewa za a tashi za a yi hisabi kuna ma musu jahilci ya baibaye ku Allah ta tsare ana aya muhimmancin ta yi kasar ya kawo ayoyi masu yawa karkashin ta saboda tashin kiyama a yau a ta jaddada mana da tauhidi bangaren yadda da Allah da bauta mai shi kadai da bangaren tashin kiyama da bangaren yadda da mala'iku suna nan suna rubuta abin da muke yi waɗannan bangare na wato arkanul iman suna karanci cikin al'umma a yau Wata yana ta wannan shi kawai ta gaza iri-iri wanda da ya yadda za a yi wannan ba'as za a yi kiyama ba zai ba a wata ayar cikin surtu faɗi wacce cikin surtu rum take Allah ya ce awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadir shin ba mu raya ku ba hmm? har kun kai lokacin da mai tunawa zai tuna eh eh waja akumun nazir kuma mai gargadi bai zo muku ba kuma raya ku ba ka kai lokacin ga kanan kana rarrafe ga kanan ka fara tafiya ga kanan ka fara zuwa makaranta naziri firamare junior senior ka tafi ta tashi da su duk wannan ba abu ne da zai saka tuna wannan abin da ake maka mun raya ku raya wanda lokacin da mai tunawa zai tuna abin da aka mai a tsarin rayuwar shi ai ba rana ɗaya ka girma ba a hankali a hankali ka girma har ka kai matashi har ka balaga har ka kai munzalin da duk ka kai abin da ka kai shi ne shi Allah kirista awalam na amirkum shi ba muraya kuma ma ya tazakkaru fihi man tazakkara irin yadda mai tunawa zai tuna ya kalli kawai ka kalle ka kalli kaina daga sanda na faru zuwa yanzu kuna ganewa da kyau haka kuma tunawa ta ta gada kana nan da girman ka kuma sai ka fara ƙasa eh da da bakin gemu ya kuri da can ba ma gemun ba gashin kana matashi duk haka nan tsufa kuma ya fara zuwa ka fara raguwa duk wannan wai yadda mai tunawa zai tuna ne ka tuna da ya kake waje a kuma nazir kuma mai gargadi ya zo maku annabi ya zo gargadi za ku mutu za a tashe ku za a yi waye komai Na biye mana gargadi sannan mutuwa ma da ake mana a gaban ba gargadi ba ce yau wani ya mutu wancan ta mutu wani yanzu aka gaya mana wani ainihin baban shi baban shi ya rasu kullun kullun wannan gargadi ne fa ya kace fa fa malil zalimin min nasir wadan abin abinda kuke musu na tashi da abin da za a yi maku a nan lahira duk kun karyata ta yanzu ku ɗanɗana shi kuma da zalimi na min nasir zalimai fi ba su da wani mai taimaka musu a rana zalimai da suka haɗa da wani wajen bauta wanda suka ci cinye dukiyoyin al'umma ta damfara suna cuta duk sunansu zalimai ba su da mataimaki a ranar don ba beli ba wanda zai zo ya tsaya maka a ranar sai aikin kan kayi. a wata ayar kuwa cikin surah mu'minun Allah ce waye kam labistin fil ardi adada sini wai kwanaki ne kuka yi ne a nan ban kasa za a ce musu mujirmai ɗin can kwanaki nawa kuka yi a duniya ana ta gaya muku bi Allah ku bi manzo ku bi Qur'ani ku gyara rayuwa ku daina cuta ku daina ba daidai ba kwana nawa kuka yi ne a duniya zama nawa kuka yi adadin sini adadin shekaru ne alu labisna yawman aw ba'da yawmin sai a mu ai zaman da muke ko dai kwana ɗaya ne ko ma rabin kwana ko yini ɗaya ne ko rabin yini a ji ƴan uwa to ka gwama shi da kwanakin can da nana gida kuma anan ya yi adada sini shekaru ya yi yana ta taɓargazar shi da ɓannan shi ana ce mai yabi Allah ya manzo ya bi addini yana ganin kamar mata kura mashi ake masu ma faɗin haƙar ɗaukar sai ke wawaye ƙasa haka ake ɗauka wani lokacin masu wa'azi wai kamar rashin kuɗi ne sa suke yi rashin mulki ne rashin wadata ne inda da wannan ba za su yi ba wannan wannan mummunan fahimta ce annabawa din da suke wa'azi suka karantar ana jingina musu talauci ne shi yasa suka yi eh? wa'azi duk al'umma da ba da mai mata wa'azi wannan al'umma ta taɗi samun masu wa'azi cikin al'umma alheri ne shine haske na wannan al'umma din saboda haka in an gaya musu zai ce a'a ai mu rabin kwana ne ko kwana ko rabin kwana muka yi sai a ce masu fasalil adin da ku tambayi masu kirga kwanakin a mala'iku nan da aka sa maka kowa da mai da ke kira mai kwanakinsa ko ba da mala'iku bara kiba a cibi yana nan yana rubuta duk abin da muke masu rubutu wa yana alaikum lafizin kiraman kasirina kowane a kan muna suna nan a kan mu babu suna masu kiyaye mu sannan kuma masu rubuta abin da muke to sai Allah ya to kana musu ne kai kwana ɗaya kai a duniya ko ramin kwana sai a ce to fasalil adi na masu addu kenan kirga kwanaki ai kwanakin naka ba ka ce ba na kirga su ah, ba kirga kai ma kana kirga da can shekara ka ɗaya biyu ka za yanzu ka san shekarun da kai yadda shi ɗan adam sanda yake yaro akwai son kuri akwai son girma a ce yana da shekaru in kuma ya girma ba ya san shekaru sai ka ji mutum ba ya so a san shekarun shi saboda yanzu shekarun kuma sun riga sun samu wannan ɗabi'a ɗan adam ne to ba ka isa ka rage ba wannan shekarun da suke zuwa da kwanaki tafiya suke yi. numfashi na da naka kamar ruwa ne a kwano ana ta ɗan kwasa ana kwasa ana taɓawa yau da kullum da zai yi ran an zo ba abin da za a ɗiba cikin kwana ya an kwarfe shi ya ƙare haka numfashin mu yake ya uwa kale ce kale illa bistin illa kalila sun ba su a ce a ƙara ba su amsa sai ai ba ku zauna ba sai an kaɗan zaman ku na duniya lau annakum kuntum ta'lamun da fa kun kasance kun sani cewa zaman ku na duniya ba wurin shanti cewa bane da ba ku miƙe kafa ba amma ina sai ku dauka kamar wurin tabbata ne na mata na kun fiha qalilan zaman ku a duniya komai shekarun da kai sunan shi qalilan kadan ne law kuntum ta'lamuna laikau wato la'afar baqi alal fani da kun kasance kun sani kuna ganewa da kun fifita wanzajiya kun bar kun manta da ainihin ƙarariya. wace ce wanzajiya ita ce lahira wace ce ƙarariya? ita ce duniya bal tusiruna alhayata duniya wal akhiratu khairun wa kuna zaɓar rayuwar duniya gashi kuma wal akhiratu khairun lahira ita ce mafi alheri wa abqa kuma ita ce wurin wanzuwa to shine da sun sani mutane sai su zaɓi lahira su rika fifita ta kai ta faɗi tashi ya zan isami aljanna ya zan isami lahira amma kullum faɗi tashi ka duniya duniya kuma duniyar ba wai kana neman ta dan ta zama sababin samun lahira ba ita duniya ba a ce karka su neme ta ba amma ka zama ita ka shagaltu da ita ta hana ka neman lahira wannan shine abin zargi ibn kasir ya walakin tasarraf wato tasarraftun fa ko fa asasumu tasarrufa sai ku kai ta tasarrufi kuka muna da tasarrufin ku faɗi tashin ku na duniya eh qaddamtumul hadir al fani ala da'im al kuka gabatar da wato na yanzu wanda ake a ciki shine na duniya karariya kuka kala wacce take da miya wa zubiya ita ce lahira wannan duk karkashin wannan ibnu kasir yi mana wannan a gaira da kyau mu karanta saboda irin wa'azin da ke ciki mai Allah yake ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا نعم فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له نعم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا بارك الله فيك أتنسو هذا الشعر دمك كيتو malaman suke cewa shi alkur'ani an bato ne ga wanda suke tunawa duk da ka manta me zai tunatar da kai to qur'ani sai ka koma ƙur'ani so zai tuna maka Ya ka shagaltu da duniyar nan ayoyin da muka karanta yanzu ka biyo ta kansu za su tuna ma da an bato ne yan uwa da haka wato ainihin don yana ɗauke da hujjoji shi a alqur'ani gamsassu da hukunce-hukunce na ayi ko a bari sannan kuma wato da dacewa da rayuwa ta ɗan adam komai zamantakewarsa siyasarsa tattalin arzikinsa tsarin addininsa komai yana cikin alƙur'ani kuma ƙur'ani ya dace da kowane wuri da kowane zamani ba za ka ce kai yanzu a najeriya tsarin ku saboda ana demokuraɗiyya ko kuma can suna mulki na soja ƙur'ani ko ina ƙur'ani ya dace sai dai in ba za a ɗauka ya aikin da shi ba eh saboda me shi yasa ya waje ga dukkan musulmi ya zama su miƙa su sallama su riƙe alƙur'ani su yadda da shi sai aiki da shi bangaren aƙidarsu ibadarsu da mu'amalarsu shine mu zauna lafiya wacce ayi da muka karanto duk sun kunshi wannan abu na biyu shine Allah subhanahu ta'ala ya sauka da alƙur'ani, wato ainihin don ya zama gargaɗi da bushara shi shine in kai kaza da kaza wuta na nan, hukuba Allah na nan in kai kaza da kaza na aikin da ake so bushara kenan to akwai ita ma za a shiga za a dawama za a da gidaje da ƙoramai da komai ga wannan ƙur'ani shi abin da ya ƙunsa kenan kun gane da kyau ba wai ƙur'ani ana karanta shi ne kawai saboda ɗaya da cewa ba mai da ake littattafai irin na nobel ɗin nan da irin na wasan kwaikwayo da waye a yi ana ƙyalƙacewa da dariya ana waye za a ɗauka wai da su ne za a yi wa'azi ba abin da za a yi maka wa'azi ya ratsa ka irin ƙura'ani. domin shi cikinsa za ka ji abin da yanzu abin da muka kito kwanan nan na kisoshin annabawa manzanni da al'ummominsu har muka zo kan musa salam muka ji ba irin wa'azin da za a yi maka ya ratsa cikin wannan saboda haka ya waje ba 'yan uwa mu ya zama gaba ɗin rayuwarmu shine imtisalu awamirillah bin dokokin Allah sau da kafa da nisan da hana-hanansa wannan su ne suke baka siffa ta takawa wacce kuma ita ce ake kira mutukinan nan su ne fa za su shiga aljanna to sannan wato karanta kwanaki da muka ji wanda kafirai za su yi duk yadda ko rayuwarsu ce tsawo a nan duniya ko shekara ɗari kafiri ya yi gobe kiyama zai ga kamar kwana ɗaya kuma rabin kwana wannan duk abin da suke yi a lahira wai su yi suke kamar suna ganin zai ba su mafita ko kuma zai sa a ji tausansu ba su daɗe ba a dawo da su ba maganar dawa ‘yan uwa wannan kuma in ka gwada ka da rayuwar lahira da ta duniya kai ma ka san kwanakin da za ka yi a na duniya ba wasu ba ne shi sa ya ɗan uwa yadda za ka yi ana ha maza ha mata a wannan ranar eh, kwanakin da muke mirgina da numfashin maza maza mu nemi wancan kwanakin tabbatattu a nan duniya ake neman lahira ‘yan uwa ana ake neman aljanna ba sai ka mutu bai da kafirai sana a kana dama rika cewa yaya a dawo da su duniya a ce a'a in an mai da ku za ku sake yi ba za a duk wannan to a nan mu guji wannan dama ɗan uwa yanzu mutu ba sannan tabbatar da cewa wato za a yi busa a farko da ta biyu ai da muka karanto busa ta biyu take nufi wato za a yi dan hisabi sannan kuma dan sakamako wanda je aiki na gari zai ga abin shi kamar ya amal misali zarafin khairan yarahu zai ga kayan shi ba za a toye maka komai ba mu ya mani misalin zartin sharran yarahu to mai kokari mu ga khairan ɗan a wannan rana sannan munin halin mujirmai da za su tsinci kansu gobe kiyama wannan rana wanda suka bijire ma qur'ani suka imani da shi ana gaya masu so su imani ga qur'ani kiristocin nan da zaka ga suke ta wahalar da kansu eh wanda ma zaka ga matan su san ɗanfi su ɗauka suke don wasu matan za ka ga su kwada gaske su kamar suna ɗauka addinin gaskiya ne ga gama sai ɗan lahadi tun sassafe ta tafi coci ta tasa ‘yan ‘ya'yanta sai masu wanka ita ɗauka take abin gaske ne daidai ne lada za ta samu musamman ‘yan kiristoci na namu na arewa saboda alaƙa su da arewa musulunci suna musulmi su ma wani suke kishin kiristanci ya ganta ta ma yara wanka ta taso su an taho za a tafi coci ta me za a coci menene a cocin waƙe-waƙe da yan raye-raye da sauransu da fasto ya ta matsa idanu na karkarwa ta karya waɗannan abubuwa kamata ya yi wallahi kiristoci ku dawo ku riƙe ƙwar'ani watsar da wannan shirme wallahi halaka ne ba daidai ba ne mana ƙarshe ƙarƙashi shi ne tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake bashi kissoshi annabawan da suka gabata kamar yadda muka ji kuma ba shi labari na alkiyama da zai zo nan gaba da firgicin da ke cikinta da tashin kiyama malam ya karanto mana waɗannan ayyuka to yas'alunaka wa yas'alunaka ya karanta ko wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha hara nasfa wato suke wato wa yas'alunaka za su rika tambayar ka ko suna tambayar ka game da duwatsu ka ce masu yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai wato ainihin tafiyar da su tafiyarwa yanzu fuha zai wato ainihin dagargaje su ya nike su a tafi da su a narkar da su narkarwa haya zaru safsafa sai safsafa sai ya zama ƙasa an bata ƙa'an fili fetal safsafa ba komai a kanta. ba dutse ba rafi ba kwazazzabo ba wani ba kogo ba duwatsu duk ba'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga wani tudu ba ko wani gangare ko wani kwari duk ba za ka gani ba tattare da ita yawma irin yattabi'una da'iya a wannan rana mutane gaba su za su rika bin mai kira zuwa ga matattara ajifa yattabi'una da'iya la iwaja lahu shi mutum a ranar ba inda zai bauɗe ba inda zai kantari ba inda zai ɓoye wa khashi'atil aswati lirrahmani wato ainihin a wannan lokacin wato dukkan a muryoyi za su rankafa za su wato zuwa ga ubangiji mai rahama wala tasma'u illa hamsa ba za ka ji komai ba sai rada ba magana sai dai ana tafiya sam sam sam sam motsi kawai na tafiyar ake ji ba wani mai daga kuti ya ce gashi ni ne wane a'a ni shugaba ne ni sarki ne ni mai mulki ne ni mai kuɗi ni mai mali babu fala tasma'u illa hamsa waɗannan ayoyi ibn kasir yace abin da ya faru shine kafirai lokacin wata wani rudu suke so su kawo Wai suna ga kamar zai zama hujja musamman na makka kasan surar makkiya ce an san maka tana da duwatsu gingima gingima musamman da can kafin yanzu a da yanzu ana nana ta famfatse duwatsun wannan duwatsun take gani sai suke cewa to wai wannan duwatsun idan an zo tashin kiyama su kuma ya za a yi da su ya za a yi da su yana cewa za a yi tashin kiyama ko don kiyama ta tashi to wannan duwatsun ya za a yi da su shine wai salu na ka'anar jibali suna tambaye ka game da duwatsu a sai ka ce da su yansifu harabi nasfa wato ubangiji na zai tafi da su tafiyarwa wato zai a share su sharewa eh malamai suka ce a nan duk inda yanki wa ya salu na ta zo an kaza to an fashe kan ce ta ka zo da ne kawai babu fawon din nan kul ko ya salu na ka anil amfali kul amfali kul duk tambayoyin nan ka kowace qur'ani Eh, eh, wannan yake a cikin tafsirin shi kurdubi yace sai wannan ayar kawai ita ce ta zo da fa'u faƙul yansifu harabi nasta ka ce masu wato ubangiji na zai tafi da su cewa, za a share su sharewa kenan e eh, faibaru ha ƙa'an safsafa sai a bar ita ƙasa ƙa'an safsafa ma'ana mustawiyar min al'ardi sai a batta wani fili tetal a daidai waje da tayi flat ba wani can dutse can gini can gida can tsoro can hanya can wata flat over wadda babu an shaji su wasu duwatsu da ka suke gani duk inda ka je ka gansu girmansu kaza ko ranar da duwatsu ma na tafiya karamin jirgi aka ji hamo yake saboda girman duwatsun yana tasiri ma jirgi a sama saboda girma to dukkan su ce ku haka in kana tafiya ana tsallaka wasu ibirai din zaka jirgi na tangal tangal to duk irin waɗannan ba can ruwa can tudu can kwari can gangare can duwatsu can gine-ginen ku hawa ashirin hawa ɗari hawa duk yanzu fuharabi da spa ubangiji na zai share su sharewa bai zaro haƙa'an fasafa a bar ƙasa fetal la tara fiha iwajen wala amsa ba za ka ga iwajen ba al'iwaju shi ne ake ce shi ne bauɗewa yadda ainihin wato a ce za a yi nan shi mai kira da zai kira a je wurin ya kira nan ne wajajen gada can sai wani ya ce shi nan zai bauɗe ko zai makale babu ba inda latara shi ha'i wajen ita ba za ka ga ta ɗan moka can ba ko ta loke can wala amsan ko wani tudu can ko gangare babu kasar gaba daya an yi tafilar da ita kun gani yau ma irin ya tabi una da'iya wannan duk an yi ne saboda mai shela zai shela mai kira zai kira mala'ika ba a sa yi kira wannan mai kira ya kira ranar yan uwa babu kurma babu kuma a ranar aka ce babu wata ba taurari ba rana babu haske komai waɗanda an share su amma duk inda sautin aka wannan mai sautin ya sauti kowa nan zai kinkara inda sautin yake ba wanda zai kasa gane wajen yi wani wurin shine can muka karanta a maryam asmi ibihim wa absir yawma ya tunana kai mamakin jin mutane da da ganin su a wannan rana yawma ya tunana anan da za su zo mana ji ubangiji ya tunana wannan wurin mai kiran in yi kira kowa nan zai kinkara, zai ji zai gani ba magana wai ba zai ji ba jin shi bai isa ba inda kuwa yake a duniyan nan na farko da na karshe manya da yara tsofaffi da matasa masu mulki da marasa mulki masu kuɗi da talakawa duk malamai da kowa a ranar sai ya ji wannan kiran kuma sai ya zo shi ne tabi'una da'i la'i waje lahun kuna ganewa da kyau babu inda zai fanɗari wa kashe aswatu rahman. sautuka dai a wannan lokacin sun rankwafa zuwa ga mai rahama ubangiji mai rahama shi ake sauraro mai za a yi wala tasma'u illa hamsa ba abin abinda zaka ji a lokacin sai rada kawai a sautul hafi mai kusur ya ce shi ne ibn abbas ya ce a sautul hafi ba mai iya daga sauti yi magana da na kusa daidai rada rada saboda azabar ta take gaban mutane wannan rana yan uwa Allah ya samu ga da kyau ita ce yau ma ya aki la ta kallamu nafsun illa bi iznihi ranar da rai ranar ba za ku iya wata rai ba za ta iya magana ba sai da izinin Allah wa minhum shakiyun wa sa'i ranar za a kashe biyu akwai shakiyai ɗan wuta na akwai kuma sa'idai ɗan aljanna Allah saka mu ciki a nuna man lokaci ku yi haƙuri kan za mu tsaya haka ƙur'ani yake za a gangaro da karatu amin ga gaba yau malatan fa'u shafa'atu ko mu sai mu saurara Allah ya kai mu gobe ya raya mu ya azurta mu da lafiya sai mu tsora insha Allah Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka sa Qur'ani ya zama gatan ayyukan da muke a wannan wata Allah ka karba mana dukkan sauran lokaci na rayuwar mu Allah ka masa albarka marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya eh akwai ambassador shi ma yau jikin ya ya dan yi mashi nauyi bai sami zuwa ba da marasa lafiya ko wata baiwa Allah da suke kwance ita ma da wacce ita ma da take ba ta da lafiya sosai larura na ciwon zuciya da ita kuma ɗayar an taɓa ma mata aiki a nonanta abin da ya shafi yanayin kansa ta sami sauƙi amma larura tana damun ta yanzu dukkan su dai suna buƙatar addu'a ku Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi kafaɗa su Allah ya tashi kafaɗa su marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya wanda muka rasa dan uwa da aka ce rashin dan uwansa Allah ubangiji ka gafarta masa Allah ya ce masa yan uwanmu da suke wurare da ake arziki da su a nan Maiduguri muna roƙon Allah ya yi masu Allah ya ba su mafita Allah ka yayi mana wannan ibtila'i wanda ake masu nan katsina da zamfara da sauran wurare duka muna addu'a Allah ka yayi masu mu kuma Allah ka tsara mana zaman lafiya Allah ka ba mu iko aiki da abinda muke karantawa wannan wata yantawa da gafara da rahama Allah ka sada mu a ciki wannan kwanaki da za mu shiga kuma ta ƙarshe mun sani manzo sallallahu alaihi wasallam ya daura kamara ya ƙara zage dantse shi itikafi ma yake wanci wannan kwanaki raya ce yake da ibada mu ma ko ba za mu iya ba duka sai mu kamanta wannan tahajjud da ake mu yi ikhlasi mu je mu yi shi da yi Allah ba don ake kaje ba kuma ka yi ka dawo ka yi abin da za ka yi nasarar ka koma ya sallar asuba da kai ba ka je ka yi ba kuma ka dawo ka kwanta bacci ka kasa zuwa sallar jam'i ta wajibi wancan ya zama shirme kenan sannan mu rikufa da addu'o'i wannan kwanaki ne na addu'a tunda a cikinsu ne ake samun daren lailatul qadr sai mu dage da yawaita annabi yana ninka ibadarsa a cikin ramadan gaba daya yadda sauran watanni sunan yakan ninka goma ta ƙarshe fiye da sauran kwanakin to haka mu ma za mu yi ai ka daɗa yi mu daɗa zage dantse yawan sadakoki mu ƙara yawan wato ainihin kiyamun laili inda ana hizifi biyu a hudu wajen tsewa ta dare ka daure in ba ka da lafiya ka zauna kai a zaune babu laifi eh ko kuma ka duk halin amma ka ce kai za ka yi kwanciyar ka ba za ka yi ba ko kuma ka je ka shagaltu ka ƙi ba lokacin ka ƙi saita lokacinka da ranar ka shagaltu da abin da dare zai yi ka kasa duk mai ƙoƙari mu gyara wannan nabi yana ta da iyalan gidansa duk wanda zai iya sallah mu ma mu ta da iyalanmu mazanmu da matanmu mu je mu raya waɗannan dare rai domin muna da buƙatar mai yawa wurin ubangiji ba buƙatar ta neman rahamarsa da gafararsa da jin kansa da aljannarsa ga kuma gefe guda neman ya yaye mana halin da muke ciki ya zurta mu shugabannin mu ya sa masa tausayi su dawo su san nauyin da ke kansu su ji tausayin al'umma ya sa masu tausayi duk muna da bukatar wannan mu roƙi Allah shine mai canza komai ya ba mu canjin da za mu iya samun sauƙi a rayuwarmu da addininmu da zamantakewarmu da yankinmu wannan addu'o'i mu da kofa mu ta yi sannan mu nemi haɗin kai na mu. mu haɗa kan gaskiya akan wannan addinin 'yan siyasanmu da masu kuɗinmu da 'yan kasuwanmu da malamanmu da dawo a haɗa kan ƙwar'ani a haɗa kan gaskiya in ba haka ba ƙalubalen da ke fuskantar mu yana da yawa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقتنا واصرف عنا شر ما قضيت